ya kake a gida ka gaishe min da mama ka ce mata zan zo ran juma'a shikenan sai an jima what assalamu alaikum wa alaikum assalam ajiya kin dawo ina wuni ya haidar lafiya balo hajiya ba zan nuna ma abin da na koyo a makaranta. To, ina jinki. God have mercy upon us. <laughs> what? na yi bakuwa ta kicin tuwo na je kasuwa babu tariya na siyo fura ke shudalla abin da yake jiki koyi kina a makarantar ya da ai ban gama ba zan yi layin karshe ke Kin dai wise.